Italiya ta ce a cikin kwanaki biyun da suka shige ta ceto bakin haure su dubu hudu daga cikin tekun Bahar Rum. Ministan harkokin cikin gidan Italiya Angelino Alfano ya faɗa wa gidan rediyon ƙasar yau Laraba cewa bakin haure suna isa ƙasar babu ƙaƙƙautawa haka ma aikin ceto waɗanda suka makale a cikin teku yana mai faɗin cewa wannan matsala tana ƙara yin muni sosai. Ya buƙaci tare da turai da ta ƙara miƙewa domin sintiri a tekun na Bahar Rum. Italiya ta kaddamar da shirin dindindin na ceto mutane daga ruwan teku a bayan da wasu bakin aure su fiye da 400 suka mutu a bara. Italiya dai ta zama tamkar kofa ta shiga turai ga bakin haure 'yan Afirka.